satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta 65 faɗin allah maɗaukakin sarki wa ƙadirun ala an yaba asa alaikum azaban min fauƙikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allakum yafqahun Allah ya ce Allah mai iko ne akan ya saukar muku da azaba idan kun doge akan kafirci da sabon Allah ya saukar muku da azaba daga samanku a yi tsawa ta halakar da ku ko a saukar da wata azaba da za ta dirkake ku ko ta ƙasan ku a yi girgizan ƙasa ta halakar da ku ko kuma Allah ya raba kanku ya sa saɓani a tsakanin kusashi. ya gana masashi a zaba. wadda kake ganin shi zai taimake ka sai ku sarrafe ya zama shi ne babban matsalar ka a rayuwa babu wadda ya sa iya rundunar allah in ba allah ba mun yi dogon bayani game da sabon allah da kuma yadda sabon allah ke afkar da fitintinu da masifu a tsakanin bayi hanyar tuguwa da fita daga cikin irin waɗannan masifu shine tuba da komawa zuwa ga allah mun karanta kisar banu isra'il wadda mun sha maimaita irin waɗannan kisoshi babu wata matsala babu wata matsala da ɗan adam ke da ita mafi girma a rayuwarsa kamar sabon Allah babu wani abu da ke cutar da ɗan adam ya ƙuntata mishi ya sa shi a matsala wadda zai addabe shi ta ko ta ina kamar saba ma Allah dukkan al'ummomin da suka shuɗe dukkan al'ummomin da suka shuɗe matsalar da suka samu sabon Allah me ya halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam sabon allah me ya halakar da samudawa da adawa sabon allah me ya halakar da fir'auna da mutanen annabi lut sabon allah me ya kawo ƙarshen mutanen annabi shu'aibu a mummunan yanayi sabon allah duk wadda ka ɗaga idan ka ga yayi mummunan ƙarshe sabon allah allah kai ba zai barka ba in ka doge akan sabon allah mafi girman matsalar ka a rayuwa laifin da kake yi ba wani abu da zai far maka ya ɗaiɗaita ka kamar sabon Allah ibnul qayyim ya ce shi sabon Allah daga cikin illar da yake ma ɗan adam abu na farko shine yanke alaƙa tsakaninka da Allah kai daga lokacin da aka ce alaƙarka da Allah ta yanke ai ka san ka shiga uku daga lokacin da ka tsunduma cikin kafirci ko shirka zinace-zinace miyagun ayyuka waɗannan ayyukan abinda za su haifar maka na farko abinda zai far maka shine alaƙarka da ka za ta yanke an samu matsala ko ba samu idan alaƙarka da allah ta yanke ba wadda zai kawo maka farmaki bai same ka ba babu shi idan alakarka da Allah ta yi kyau ba wadda zai kawo maka farmaki ya same ka wa huwa yujiru wala yujaru alayhi inna Allah wa anil ladina amanu to sabon Allah saboda haka inda ka bibi manzannin Allah da da'awarsu kiransu zuwa ga al'ummominsu duk annabi ko manzo idan ya zo ya fara magana da mutanensa ka lura za ka je yana ce musu laifuffukan da kuke yi kafirci da kuke kai shirka da kuke kai sabon allah da kuke kai ku tuba ku dena in kun dena al'amurra za su daidaita za ku yi ƙarshe mai kyau duk manzon da ya zo da ka samu

فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله مدaukakin sarki yace wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangiji thumma tubu ilaihi sannan ku tuba ma Allah duk wani satan ansa da za a baka na zaman lafiya a duniya bai wuce a ce ma ka tuba ka koma ka yi istighfari ba in dai kana so matsaloli su warware ba sama da ka tuba ka yi istighfari ka koma zuwa ga Allah ya ce wa an istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilayhi ku tuba ku koma zuwa ga Allah waɗannan manyan laifuffuka da kuke aikatawa ku daina ku tuba yumatti'ukum mata'an hasana idan kun tuba Allah zai jiyar da ku daɗi wadda yake cike da walwala jama'a mun ji wa'an an istaghfiru rabbakum ubangiji yace ku nemi gafaran ubangijinku sun tubu ilai ku tuba ku daina waɗannan kafirci ku daina waɗannan miyagun ayyuka yumatti'ukum mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku daɗi da walwala ila ajalin musamman har zuwa lokacin da ya yanka muku ajalinku. sai ce wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla sannan Allah zai ba ma duk wani ma'abucin falala falalarsa duk abin da ya taka birki a samu walwala da kwanciyar hankali duk wani ma'abucin falala ya kai zuwa ga falalarsa Shi ne sabon Allah yace idan kun tuba kun yi istighfari kun koma zuwa ga Allah mata an hasana Allah zai jiyar da ku daɗi daɗi mai kyau wayu ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali kayyadadde wayu ti kulla zai fadlin fadla sannan Allah zai ba duk wani ma'abucin falala falalarsa jama'a mun ji annabi hudu alaihi salatu wasalam da ya tashi magana da mutanensa adawa kenan sai ce musu wa an istakfi wa ya kaumi ko wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin annabi hudu ya ce wa ya kaumi ya ku mutane na istakfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangiji sun matubu ilaihi ku tuba ku bar laifuffuka yursili sama'a alaikum midirara idan kun tuba kun yi istighfari Allah zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka sai ya ce musu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi domin adawa karfafa ne wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfin jiki da karfin tattalin arziki akan wadda kuke da shi sai ce musu wala tatawallaw mujrimin kar ku juya baya a cikin laifi kar ku juya baya kuna masu laifi jama'a kun ji shi ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam da ya zo sai ya ce faƙul takfiru rabbakum innahu kana gafara يرسل fara. fakultu stakfiru rabbakum annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya ce fa abinda nake cewa mutane na rabba rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana gaffara allah mai yawan gafara duk yadda laifi ya kai laifi idan ka tuba allah zai yafi duk laifi in ya kai laifi annabi ya ce in laifinka ya kai cikin sama da ƙasa in ka tuba allah zai yafi me yasa ba za mu tuba ba wa'an istakfiru wa faqultu istakfiru rabbakum innahu kana gafara ubangiji mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midirara Allah zai saukar muku da ruwa daga sama mai yawa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin wa banin sannan zai yalwata muku ƴaƴa masu albarka zai yalwata muku dukiya masu albarka waje allakum jannatin waje allakum anhara zai sanya muku gonaki lambuna fadamunku su zama masu albarka kogi kogi da koramai Allah zai sanya muku albarka me sirrin duk a samu wannan yace ku rike istighfari da tuba wannan ita ce hakika abin da ke saukar da ukuba akan bayi sabon Allah maganinsa a tuba a koma zuwa ga Allah amma duk da barbarun da bayi da su yi da su sake ɗaure kansu ne matukar ba tuba suka yi suka koma zuwa ga Allah matukar ba tuba aka dukufa aka tuba aka koma zuwa ga Allah ba babu abinda za a same shi cikin zaman lafiya wani abu ya taɓa faruwa a lokacin annabi musa alaihi salatu wasalam in ya tabbata cewa annabi musa alaihi salatu wasalam sun samu fari na ruwa ba ruwan sama to sai suka fita roƙon ruwa aka yi roƙo aka yi roƙo ba ruwa aka yi roƙo aka yi roƙo ba ruwa Allah sai sanar da annabi Musa alaihi salatu wasalam cewa ai cikin waɗanda ake fitowa roƙo ruwan akwai wani garnakakken mai sabon Allah Allah ya ce in ba ya fita ba zan ba da ruwa ba annabi Musa sai ya tashi ya jawabi wa mutane wadda ya san yana aikata waɗannan miyagun ayyuka ya fice daga cikinmu wannan bawan allah sai ya yi zugun ya tsaya ya ga ko akwai wani da zai fita sai ya ga duk taron ba wanda ya fita sai ya gane fa shi din ne shi din ne annabi musa ya sake gargadinsu cewa wadda ya san shi yake aikata waɗannan miyagun ayyuka ya fice domin a shayar da bayan allah ruwa mutumin nan ya dubi idan ya fita a cikin wannan jama'a suka ce sai ya ja mayafinsa sai ya lullube kansa ya ce allah na tuba ka yafe ni ya ce tsawon shekaru da nake waɗannan abubuwa ubangiji ka rufa mun asiri allah karka tona mun asiri allah na tuba na koma gare ka sai ruwan sama ya yanke sai ruwan sama yanki ta ko ta ina ruwa annabi musa sai ce ya allah ka ce mutumin nan sai ya fita a ba mu ruwa muna jira ya fita bai fita ba ka ba mu ruwa ya ce ai dalilin da ya sa na hana ruwan yanzu dalilin ya gushe ya tuba annabi musa ya ce allah a nuna mun wannan mutumin mana ya ce mishi haba musa yana laifin ma ban nuna shi ba yanzu ya tuba kuma nuna shi yana laifin ma ban nuna shi ba yanzu ya tuba kuma in nuna shi matsala ta wuce ta wuce akwai wadda shi yana ma tare da annabi sallallahu alaihi riddaye ya kuma cutar da annabi ya cutar da musulunci Allah ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun أولئك أولئك الذين أولئك الذين هبطت أعمالهم أولئك الذين ليس لهم أولئك الذين ليس لهم أولئك عليهم لعنة الله أولئك الذين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ردة يي يما بر الدين المسلمين باين ya yi yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya bar musuluncin kuma ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya je ya gama duk gararinsa wata ran sai ya zauna ya yi tunani sai ya gafi bai ma kansa daidai ba bai kyautata wa kansa ba sai ya yi nadama sai ya shiga damuwa sai ya yi tunanin to yanzu yayi za a yi ya dawo musulunci kuma a karbe shi sai ya tada waɗansu 'yan uwansu cewa su je su kwankwasa mishi a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yiwu a yafe mishi ya dawo ya ci gaba da tafiya cikin imani suna gabatar da wannan roƙon sai ga mala'ika jibril Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru da imani kaifa yahdillahu ƙauman kafaru da imanihim Allah ce ta yaya Allah zai shirya da mutanen da suka kafirce ma Allah bayan sun yi imani wa shahidu annar rasul haƙun sun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaskiya ne ba suna da ba ne. sun shaida wata maslaharsu ta rayuwar duniya ta sa suka ridda suka kuma zo suka yaƙi musulunci Allah ya ce ta yaya zan shirya da waɗannan mutane kafaru ba da imani sun kafirce bayan imaninsu wa shahidu annar rasul haqqun sun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji bayyana sun zo musu Allah ce ta yadan sauraren su wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah ba bayi shirya da mutanen da suke azzalumai ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in Allah ya ce ai irin waɗannan mutanen iya abin da ke kansu tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku da tsinuwar mutane baki ɗaya. la yukhaffafu anhumul azabu kuma azaba ba sauki ranar alkiyama wala yunzarun wala hum yunzarun bara a sassauta musu ba dududu maganar ba ta wuce mintuna ba sai ga mala'ika jibril ya ce illal lazina tabu min ba'd zalika wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba bayan wannan kafircin daga tobarar suka gyara wadda yayi riddama ya cutar da musulunci ya tuba aka karɓe shi balle kai illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu wadda suka tuba bayan sun yi wannan abin da suka yi suka gyara suka tuba ubangiji mai gafara ne ubangiji mai jin kai malam ai daga cikin abin da kullum musulmi ya kamata ya dinga godiya ma Allah in za ka tuba daga laifi ba sai an kai majalisa ba za ka tuba tsakaninka da ubangiji kuma magana ya wuce magana ya wuce ba za a ce sai malamai sun yadda tukunna a yafe maka ba to matsalar ta tuba ne da istighfari matsalar ta tuba ne da idan kuma abin ya tsallake wannan mataki har ta kai ma bayi sun doge akan kafirci bayi sun doge akan sabon Allah to karshe abin da zai zo shine istidraji shikenan Allah sai suke musu komai kuma a basu in an basu to kuma rabonsu na lahira ke Allah ya tsare Allah ya ba mu ikon tuba akan fukar amma dai kar mu ɗauka cewa akwai wata hanya da za mu samu abin da muke bukata a gun Allah in ba mu bi Allah ba mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a farkon aya ta 66 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq Allah ya ce wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al wa kadzaba bihi qaumuka sun ƙaryata game da shi alkur'ani sun ƙaryata alkur'ani mutanenka ma'ana mutanenka sun ƙaryata alkur'ani wa huwa al Allah ce kuma shi ne gaskiya in akwai wani abu da za a ce me gaskiya in ka ce alkur'ani ka ci wa kadzaba bihi mutanen ka sun karyata alqur'ani wa huwa alhaqu Allah yace kuma alqur'ani shine tsantsar gaskiya qul Allah yace kace musu lastu alaikum bi wakil ni ba wakili bane akan ku bazan dinga bin ku gida gida ina kallon kun bi Allah ko bi ko bi Allah ba abin da yake kaina shine in isar muku da sakon in isar muku da sakon Allah alqur'ani shine gaskiya duk abinda duk abinda ya zo cikin alkur'ani ai shine gaban Allah ce likulli naba'in mustaƙar. ga kowane labari da ka ji cikin alkur'ani kowane labari da ka ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sunnarsa Allah ce mustaqar abun tabbatacce duk abinda ka ji duk abin ka ji a cikin alkur'ani ko ka ji shi a cikin sunna kawai ka jira lokaci kawai ka jira lokaci amma abin ya saba bai taba sabawa ba ba a taba ganin inda ya saba ba ba a taba gani ba kuma ba zai taba faruwa ba a wani waje allah maɗaukakin sarki yake cewa fa rabbi sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun Allah ya ce fa wa rabbi sama'i wal ardi ina rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa innahu hudin nan waɗansu malamai suka ce ya'udu ilal kiyama waɗansu suka ce ya'udu ilal qur'an innahu lahaqqun alqur'ani gaskiya ne alkiyama gaskiya ne Allah sai ya ce mithlama annakum tantiquna kamar yadda kuke magana ni yanzu da nake magana ba ahmad tijjani ba allah ce to yadda na yadda ni ni ne allah ce haka alkur'ani yake gaskiya yadda ka yarda kai kai ne kana magana kana komai kai ka yarda kai ne to haka alkiyama yake gaskiya ne yadda ka yarda kai gaskiya ne haka alkur'ani gaskiya ne yadda ka yarda kai ba kokonto kai ne yadda kake magana allah ce haka alkur'ani duk abin da ka gani cikin alkur'ani to ka jira lokaci kawai in huwa illa zikirun lil alamin Allah sai ce wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin bayan wani lokaci Allah ce za ku gane labarin alkur'ani duk abin da ya zo a cikin alkur'ani ya yake kulli naba'in li kulli naba'in mustaqar ga kowane labari da Allah ya bayar cikin alkur'ani Allah ya ce mustaqarrun wannan labarin Allah ya ce tabbatacce ne Allah ya ce wa saufa ta'lamun da sannu da ku sani in ji Allah in ma baka gane ba Allah ya ce zaka zo ka gane in an ce abu kaza zai faru in ka aikata abu kaza wannan abun zai faru in an ce ka gyara abu kaza in baka gyara ba abu kaza zai faru abin zai faru idan an ce idan ka aikata aikin alkhairi kaza za ka samu sakamako kaza ka jira lokacin sakamakon zai so Allah ya ce wa kadzaba bihi qaumuka ka sun karyata game da alqur'ani Allah ya ce wa huwal haqq alqur'ani shine gaskiya qul lastu alaikum biwakil Allah ya ce ka ce musu kai ba wakili bane akan su idan ka musu wa'azi kuma ka dinga bin diddiginsu sai sun yi aiki da wa'azin ko ba su yi aiki da wa'azin ba Allah ce ka ce musu wannan ba aikin ka bane aikin ka isar da sakon li kulli naba'in mustaqar sannan kowane labari da na baku tabbataccen labari ne akwai lokacin da za ku ganshi a ƙasa wa sawfa ta'lamun Allah ce da sannu da ku sani jama'a mun fahimta duk abin da ka ji shi a cikin alkur'ani haka abin yake karka bata lokacinka akwai shiga kabari akwai tambayan kabari abu ɗaya ne akwai akwai akwai yana jiranka ɗaya ne yana jiranka za a tambaye ka za a tambaye ka ka san amsar baka san amsar ba wannan duk kai ta ba ba ta shafi masu tambayan ka ba za a tambaye ka za a tambaye ka in ka amsa a maka sakamako na wadda suka amsa in baka amsa ba a maka hukuncin waɗanda ba su amsa ba ka san amsar ko baka san amsar ba wannan ba ta shafi kowa ba kai da za a sa a kabari kai ta shafa kowace gaba muna buga misali da fir'auna fir'auna duk damammaki da da a ba wa mutum ya gyara an fir'auna أتشكين سورة الطه الله يجي اذهبا إلى فرعون إنه طغى إذهب إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إن تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية أنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى lokacin da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wasalam da dan uwansa annabi Harun alaihi salatu wasalam yace musu ku je kuma fir'auna wa'azi idan kun je kuma ku tafi da uslubi mai kyau fakula lahu qawlan layyina kar ku faɗi maganganu masu zafi ku faɗi maganganu masu tafshi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah ya gaya musu yadda da su tinkari fir'auna da yadda da su yi wa'azi wa fir'auna duk saƙon da Allah ya aike su zuwa ga fir'auna suka isa zuwa ga fir'auna suka isar mishi fir'auna ya juya daga cikin maganganun annabi musa da annabi harun na ƙarshe wajen isar da saƙon sai suka ce mishi inna qad ya ilaina annal azaba alaman kazzaba wata wannan suka ce lallai an mana wahayi azaba fa za ta tabbata akan wadda ya juya baya ya karyata inna qad uhiya ilaina annal azaba alaman kazzaba wa tawalla suka ce mishi an mana wahayi fir'auna kar ka bata lokaci kar ka yi fada da gaskiyar da ka san gaskiya ce annal azaba alaman kazzaba wa tawalla azaba ta tabbata akan wadda ya karyata gaskiyar da Allah ya aiko ya juya baya an gaya mishi ko ba a gaya mishi ba to abinda aka gaya mishi yanzu maganar da muke da ko fir'auna yana cikin abu bayan annabi musa da annabi harun sun yi wannan wa'azin malam sai da rajulun muminin min ali fir'aun ya sake maimaita musu wa kalan lazi amana ya kaumi tabi'uni ahadikum sabilar rashad يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار الله أكبر تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي la jarama an na da una ni ilayi laisa lahu da'watan fi wala fil akhirah sai ce musu fasa taskuru na ma'akulu na ku to kun ga waɗancan ayoyi da muka karanta na suratu taha wa'azi ne da annabi musa alaihi salatu wasalam da ɗan uwansa annabi harun suka yi wa fir'auna sai ga wannan rajulun mu'minun min ali fir'aun ya sake tashi a fadan fir'auna ya ja su wakalin lazi amana wannan mutumin da ya imani ce ya kaumi tabi'uni ku bi ni ahdikum sabilar rashad zan nuna muku hanyar shirya ya ya ce ya ku mutane na innama hadhihi hayatu duniya mata wannan rayuwar duniyan da kuke ganin akwai jin daɗi a cikinta wani abu ne na taɓa kalashi jin daɗi ne da bai kai ya kawo ba wa innal ta hiya darul karar lahira nan ne gidan tabbata can gaba ya ce wa ya kauni mali a da ukun ilan najati wata da unani ilan nar me yasa ina kiran ku zuwa ga tsira kuna kira na zuwa ga wuta tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun kuna kira na in zo in kafirce ma Allah in yi tarayya ma Allah abinda bani da ilimi a kai wa ana ad'ukum ila al-aziz al ghafar ina kiran ku zuwa ga Allah mabuwayi mai gafara ya dinga musu wa'azi shi ma maganar mutumin nan na ƙarshe sai ya ce musu na ma a na lakum yace za ku zo ku tuna duk abin da na gaya yace za ku zo ku tuna na ma a na lakum yace za ku zo ku tuna duk wazan da na muku nan wa ufawwidu amri ila Allah yace ni dai na fawwala al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah mai ganin bayi ne kan duk abin da suke da nasin Qur'ani ubangiji yace duwayewan gari zaman kabari da Fir'auna da mutanensa suke annaru yu'raduna alaiha guduwan wa duk zaman da fir'auna suka yi aka bari duk iya dubban shekarun da suka yi a bayan nan abinda suke rayuwa da shi Allah ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa duk safiya da maraice akan musu gobara na wuta na wutan jahannama a kansu wa yau mata ƙumu sa'atu Allah ce randa za a ta da alkiyama randa alkiyama za ta tsaya adikilu ala fir'auna ashaddal azab Allah zai ce ku shigar da fir'auna cikin mafi tsananin azaba abinda aka gaya mishin ya gani ko bai gani yana kai yana kai to duk waɗannan abubuwa da ka gani duk wa'azi da duk abin da ka ji zaka saurara zai maka amfani ne yau gobe baka san me zai faru gobe baka san me zai faru ba ga dan uwanmu na malam musa sambo kullum muna tare da shi kullum kullum yanzu yana kwanci a kabarinsa allah ya sa hutu yake yi ma'abucin alkur'ani duk wanda ya san shi ya san shi da alkur'ani allah ya ji kansa da rahama allah ya sa ya huta allah ya sa dan aljanna ne shikenan duk tsawon shekarun nan da shi muka yi ta kai kawo a to ya yi gaba gobe ko jibi ma gata ko sati ɗaya wani ma zai bi wani ma zai bi wani zai bi haka ne wata ran sai an zo an waye gari duka kowa ya tafi allah ya kyautata namu likulli na bayin mustaka duk abin da ka ji ana faɗan nan ana karantawa abu ne da zai tabbata babu abin da za ka ji ubangiji ya faɗa kuma a ce abin baka gan shi ba sai dai in lokaci bai yi ba allah ya samu dace to sai allah ya ce fi? ayatina الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ya يقولوا Allah ya ce wa idza ya hudu na fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu a yi isgili da ayoyin Allah a yi zolaya game da ayoyin Allah a ɓaci ayoyin Allah a kafirce ma ayoyin Allah fa'arid anhum Allah ce ka kau da kai gabarin su kar ka shiga cikinsu. su kar ka zauna tare da su hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai sun shiga cikin wani zance ba wancan na isgili da ayoyin Allah ko kuma ɓaci ga ayoyin Allah ba Allah ce karka kasance tare da su wa imma yunsiyan naka shaidan idan kuma shaidan ya mantar da kai kana zaune a cikinsu ana maganganu na isgili ma ayoyin Allah ana maganganu na kafirce ma Allah ana maganganu na bacin addini ana maganganu akan sabon Allah kuma kamanta to Allah ce fala taqa'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin bayan ka tuna karkaci karkaci gaba da zama tare da waɗannan azzalumai jama'a mun fahimta hani ubangiji yake yi akan zama a wajen da ake iskili da ayoyin Allah da addinin Allah zama a wajen da ake saba ma Allah zama a wajen da ake kafirce ma ayoyin Allah ko ake isgili da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haramun ne ka zauna a wannan waje ba kyau duk inda zai zama wajen zamanka majalisinka to ya zama waje ne da ake girmama Allah ake girmama ayoyin Allah ake girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama waje ne da ba za a ɓaci addini ba waje ne da ba za a ɓaci alkur'ani ba ba za a ɓaci sunna ba amma in za a ɓaci addini allah ce to karka yadda ka zauna tare da su in ma ka manta ka zo ka tuna to kana tunawa karka ci gaba da zama tare da su jama'a mun fahimta ka san waɗansu iya abin wasan su addinin su eh abin zolaya addini abin zolaya addini abin wasa ayoyin Allah karka yadda wasa wasa banda wasa da addini innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil Allah ce magana ne alkur'ani daki daki Allah ce ba wasa ko shiriri ta bane cikin alkur'ani karka yadda haka kai ma ustaz karka ba da fiska ma wani ya ɓaci addini karka ba shi fiska duk wadda ka fahimci yana da salo na zolayan addini ko isgili da addini ya yi nesa da kai nesa da shi karka ba da fiska wani ya taba maka addini karka yadda karka yadda ka ba da fiska wani ya taba maka addini duk wasan da za a yi kowaye karka ba shi fiska akan addininka karka ba shi fiska ya yi isgili da sunna karka ba shi fiska kai kuma karka kai kanka inda za a yi izgili da addini duk duniya baka da abin da ya fi addini wauta ne da rashin sanin ciwon kanka ka bari wani yana zolayen addininka wasa-wasa amma ban da wasa da addini malam ya dangalallen wanda ka ce mishi karka sake karka sake karka sake daga inda mutum ya zo zai taba sunna ko zai taba addini kamishi mishi wani kar ya sake baka da abin da ya fi maka alkur'ani da sunna baka da abin da ya fi maka addini sannan kuma an hana ka ka zauna an hana ka ka zauna a inda za a yi isgili da addininka bare zama a inda za a soki alkur'ani bare zama a wajen da za a soki sunna na annabi sallallahu alaihi wa wasallam duk kofar da za ka buɗe a rayuwa karka yadda ka ba da fiska akan addini jama'a mun fahimta kar kuma ka zauna a inda za a yi isgili da ayoyin allah ko a yi isgili da sunnar annabi sallallahu alaihi wa wasallam duk wata alama ta addini ya zama kana girmama ta kana mutunta ta kina girmama ta kina mutunta ta haka ne ko wani sai ce kin je kin saka hijab bororo kamar dodo to ki ja mishi kunni wani duk irin waɗannan alamomin addinin da su yake isili da su yake isgili in suna miki kallon ba kauya ki kara gaba abinki su yi wayewansu in suna ganin kauyanci ne akwai ran da za a haɗu akwai ran da za su gane ke ce wayayya amma dai kur'ani ayin da za mu karanta gaba an ba da dama kuma a musu wa'azi wadda aka fahimci yana yi ne cikin jahilci wadda yana yi ne cikin rashin sani a mishi wa'azi a dawo da shi kan hanya in ya karba shi kenan in bai karba ba ka ƙara wuta kasan in duniya ka suke kallo duk wacce za ta zama multazima tana zama a cikin hijabinta da niƙabinta suna mata kallon 'yar ƙauye ne ki yadda a ci gaba da tafiya akwai lokacin da gaskiya ai za ta bayyana waye ba ƙauye waye waye ai za a gane karka yadda wata magana ta sa wai ka yi sakaci da siffantuwa da addininka bayyanar da alama na addininka sannan kar kai ka kai kanka inda da a maka wasa da addininka kar kuma ka ba da fiska wani ya maka wasa da addininka kasan wani ko damuwa da addinin kai haushin kai ke ji ko a ofis ne haka wani inda za ka dan tashi ka je ka yi sallah lokacin sallah da sauransu wani haka sai ya fara jin haushin ka haka ne eh Allah ya ce to idan ka ga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin Allah izgili da ayoyin Allah munanan maganganu a cikin ayoyin Allah fa'arid anhum Allah ce ka kau da kai gabarinsu hatta ya hudu fi hadithin gairihi har sai sun shiga wani zance da ba wannan ba in ma wani abu ta haɗa ku zaman ofis ne zaman kasuwa ne wani abu ne da kuka yi tarayya a kai to lokacin da suka shiga wani zance ba isgili da ayoyin Allah ba Allah ce ba lafi ka zo ka zauna abinka amma lokacin da suka ɗauko irin wannan Allah ce kar ka yadda ka zauna tare da su wa in ma naka shaytanu idan kuma shaɗan ya mantar da kai fala ba da fikira ma alqawmi zalimin kar ka zauna bayan ka tuna tare da waɗannan mutane a zalumai jama'a mun fahimta ko wato mu zan masu kimanta addini kai ma ya zan kana da mutunta addininka kana da girmama addininka wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub ka zan mai girmama addininka ka zan mai kimanta addininka mai kimanta annabinka mai kimanta alkur'aninka duk hira da za a yi wasa da duk abin da za a yi karka dinga shigo da zolaya a cikin addini addini ya wuce gun baka da wani abu mai kima a rayuwa ko meye abin kimarsa da ya kai addini ashe in yana da kima a gunka ba za ka shigo da zancen shiririta a cikin hidimar addini ba to sai Allah ya ce wa na yadda wa ma ya ladina yattaquna min hisabihim min shay'in su waɗannan da suke suka suke isgili suke kutsawa a cikin ayoyin Allah Allah ya ce ai hisabin su baya kan waɗanda suka yi imani kai da kai imani ka tsare addini ka mutunta addini ka tsare kimar addininka to abinda suke yin Allah ya ce ai hisabin sa ba akan ka yake ba ma'ana abin da suke yi wa kansu suke yi wa ba wa kai suke yi ba walakin zikira Allah ce sai dai akwai tunasarwa la'allakum la'allakum yattaqun ko da su ji tsoron Allah su gyara ma'ana ba za a ɗauki laifinsu na sukan addini ko isgili da addini ko kutsawa cikin ayoyin Allah a maka hisabi da shi ba to amma me yake kanka abin da yake kanka shine kan musu wa'azi ana zaune ana hira ana tattaunawa can wannan sai ya ɗauko giba gulman wani zai yi ka ce mishi wani eh mu ji tsoron Allah abinda muke faɗa wani nan mu ma muna yi kawai a bar magana a bar magana yanzu ka faɗi wani gulman da ka san ka faɗi wani gulman da ka san kuke yi wadda abunda kuke gulman kai ba kai simple kawai a bari a bari e mu ji tsoron Allah wannan abun zai sa wannan wajen zaman mu mu tashi da fushin Allah saboda ka mu rufe wannan magana mu rufe walakin zikira la'allahum yattaqun Allah ya ce abinda suka yi na barna baya kan waɗanda suka tsare tsoron Allah da dokokin Allah amma abinda ke kan masu imani wadda suka tsare dokokin Allah shine yin wa'azi da tunasarwa ta yiwu idan sun ji su kuma su gyara jama'a mun fahimta saboda ka ya faɗi wata magana na isgili da addini ko wani abu da sauransu je ka same shi ka addinin nan shine gata duk magana in za a yi ai bai kamata ka yi wasa da gemu ba gemu ai addini ne bai kamata ka yi wasa da alkur'ani ba ba mu da abin da ya wuce alkur'ani bai kamata ka yi wasa da abu kaza na addini ba hakan ba daidai allah ce a musu wa'azi ta yiwu sai su gyara su ji tsoron allah jama'a mun fahimta allah ya ce walakin fikira la'allahun yattaqun sai dai tunasarwa allah ya ce ta yiwu su zan masu tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah sai kuma Allah ya ce وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله يتي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا الله يتي كفيت وأن دسوك suka الدين سوء abin wasa da sharholiya shi bai ɗauki addini komai ba bai ɗauki addini na da wani kima ba bai ɗauki addini da wani abu ba allah ce karabu da su kowa ya yi abin da ya gada kasan wani shi addinin bai ɗauke shi wai wani abu ne mai muhimmanci ba allahu akbar addini addini to wannan rayuwa baka yi addini ba mai da kai rayuwar duniya ka faɗi wani abu da ake cin riba a duniya in ba a yi addini ba mai me Allah ya ce wa zarin ladina dina dinakum la'iban wa la'awa Allah ce karbu da waɗanda suka ɗauki addininsu wasa suka ɗauki addininsu sharholiya bai taka kara ya karya ba wa mul hayatud duniya Allah ta rayuwar duniya ta ruɗe su kasan dama in ka ga mutum addini bai dame shi ba bai ɗauki addini ya taka kara ya karya ba to duniya ce ta hure mai kunne eh. Allah ce rayuwar duniya ta ruɗe su eh, rayuwar duniya ta ruɗe su wani abu ne ya sa gaba a duniyarsa wannan abun ya sa addini ba ya shi kenan addini ya haƙura addini ya haƙura Allah ya ce wa garratumul hayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe su wa zakir bihi Allah ce ka yi gargadi ka tunasar da wannan alkur'ani an na nafsun bima kasabar karfa a sallama rai zuwa ga azabar Allah kafin a sallama rai zuwa ga azabar Allah laisa laha min dunillahi waliyun wala shafi kuma ba ta da wani koma bayan Allah maceci ko mataimaki wa in ta'adil kulla adilin inda za ta yi fansa da duk abin da za ta yi fansa da shi la yi ukas min ba za a karɓa daga gare ta ba na wannan fansan da ta yi Allah ce kai gargadi wa zakir bihi kai ta gargadi da alkur'ani wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'i kai gargadi da alkur'ani wanda yake tsoron narkon ta wa zakir bihi an tubsala nafsun kafin a sallama rai zuwa ga halaka bima kasabar saboda abin da ta aikata na laifi laisa laha min dunillahi waliyun wala shafi kuma ba ta da wani koma bayan Allah maceci ko mataimaki wa in adil kulla adalin la yuqad minha kuma inda za ta yi fansa da duk abinda da za ta yi fansa da shi ba za a karba ba idan ta ɓaci a ranar alkiyama ba abinda mutum zai ɗauka ya fanshi kansa da shi kuma ubangiji ya karbi wannan abu ko duniya ne da abin da yake cikin duniya ko da an ninka shi ninkin ba ninki Allah ba yi karba abinda ake bukata imani da aiki kullu nafsin bima kasabat rahina abinda ake bukata aiki in akwai aiki a karbi aiki a sake ka in ba aiki a rike ka ba abinda za ka ɗauka ka bayar ya fanshe ka Allah ya ce to ka yi wa'azi jama'a kuma a gyara Allah ce kafin aje a sake rai a cikin halaka ba ta da wadda zai taimake ta ko ya cece ta ita kuma duk fansar da za ta bayar domin a sake ta ba za a karbi fansan ba ko da mutum zai ce zai ba da uwa ya ba da uba ya ba da 'ya'ya ya ba da matansa ya ba da danginsa ya ba da duniya da abin da ke cikin duniya allah ba zai karba ba allah ce to a gyara kafin wannan lokacin idan an yi wa'azi a ji wa'azi allah ce kafin wannan lokacin allah ya samu cikin masu ɗaukan wa'azi allah ya ce ula'ikan ladina ubsilu bima kasabu waɗannan su ne waɗanda aka titsiye a cikin azabar Allah aka titsiye kan munanan ayyukansu da suka aikata duk wadda ya je gaba ga Allah da munanan ayyuka to waɗannan munanan ayyukan sun ja mishi ta wadda bai san lokacin da za a gama ba bima kasabu saboda abin da suka aikata lahum sharabun min hamimin Allah ce suna da wani abin sha na tafashashen ruwa wa in yastagithu yugathu bima'in kalmuhul yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafa yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit Allah ya tsare Allah ya ce tolakun sharabun min hamimin suna da wani abin sha na tafashashen ruwa wadda ya kai iyaka wajen tafasa duk lokacin da dan wuta ya sha Allah ya tsare mu a lokacin yake tsitsinka kayan cikinsa ya dagargaza su wasu kuma an hamiman faƙaɗa'a am'a'a Allah ya ce wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗaɗi bi makanu furu saboda abinda suka kasance suna kafirce ma Allah a sanadiyarsa saboda abinda suka kasance suna yi na kafirci Allah ce ta wannan shine sakamakonsu Allah ya tsare mu ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya datar da mu to sai mu kwana a nan, sai kuma wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora na'am wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh eh eh eh abin da ya da gaske azzakan nan gemu ne gemu ne nan gashin da yake nan gemu ne ba a aske shi so in kaga mutum na aske wani kwaskwari ma yake amma babu dalili a shari'anci tun daga nan har nan duka gemu ne saboda ka ji tsoron Allah a bashi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi annabi kira yace a cika gemu a cika gemu kuma wanda ya cika gemu ai gemun na kara mai kamala ma ka je eh, ka yadda masu aske gemu suke ko